Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul al'aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara biyar 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau talata da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa har yanzu kofar diflomasiyya a buɗe da take. kwamandan sojojin ƙasa na ƙasar iran ya jaddada cewa sojojin ƙasar iran ba za su taɓa yin watsi da tutar tsaho ba shugaban kasar amurka ya baiwa takwaransa na kasar rasha kwanaki hamsin da ya kawo ƙarshen yakin da yake yi a ukraine yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa har yanzu kofar diflomasiyya a buɗe take shugaban jamhuriyar musulunci ta iran masa'ud pezeshkian ya bayyana cewa har yanzu suna da imanin cewa kofar diflomasiyya a buɗe take kuma suna bin wannan tafarki na zaman lafiya da gaske don buɗe sabon hangen nesa dole ne su ƙulla abubuwa da suka gabata dole ne su kalli abubuwan da suka gabata tare da idan basira da kuma muhimmanci abin da zai kai ga al'umma ga kyakkyawar makoma shine sake gina bege da shirye-shiryen koyo da canzawa da ƙirƙirar sabuwar hanya bisa yarjejeniya ta sayi da ma'ana shugaba Fasaskiyan ya rubuta a cikin wani shafin yanar gizo a dandalin x a ranar litinin da yamma inda ya kara da cewa har yanzu sun yi imanin cewa kofar diflomasiyya a buɗe take kuma suna bin wannan tafarki na zaman lafiya da gaske ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba ƙungiyar haɗin gwiwa na shanghai za ta wuce yankinta ministan harkokin wajen ministan ƙasar iran abbas arakci ya jaddada cewa sannu a hankali kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai tana ƙara faɗaɗa kasancewarta a duniya kuma nan ba da daɗewa ba za ta faɗaɗa ƙarfinta fiye da yankinta arakci ya ce ya isarsa arakci ya ce a isarsa a ƙasar china a safiyar yau talata ziyararsa a ƙasar china ita ce halartar taron ministocin harkokin wajen kasashen haɗin gwiwa ta shanghai karo na 25 wanda za a yi a gobe laraba a birnin tianjin ƙarƙashin inuwar ƙasar china ya ƙara da cewa ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai sannu a hankali tana ƙara buɗe ƙofa ga ƙasashen duniya ma'anan nan ba da daɗewa ba za ta zarce shiya. kuma ajandar ta ta kunshi batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi talan arziki siyasa ko tsaro arakci ya ci gaba da bayyana cewa a wannan taro za a amince da dabarun raya ƙungiyar da ƙasashe mambobinta a fannin makamashi cinikayya da sauran fannoni har ila yau za a gudanar da tattaunawa kan batutuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa a halin yanzu. kwamandan sojojin ƙasa na ƙasar iran ya jaddada cewa sojojin ƙasar iran ba za su taɓa yin watsi da tutar tsaro ba kwamandan sojojin ƙasa na ƙasar iran brigadier janar kiyomars haidari ya bayyana cewa tutar kariya da maya za su ci gaba da kasancewa har zuwa bayyanar imam mahadi alaihi salam kuma jaruman sojoji da dakaru da suka sadaukar da rayuwarsu ba za su taɓa barin tutar ta faɗi ba komai tsauri kamfanin dillancin labaran tasnim ya habarto cewa a fagen ziyarar da ya kai wa iyalan shahidan yakin kwanaki sha biyu a kirman sha. brigadier general haidari ya bayyana cewa shahidai suna da matsayi mai girman gaske kuma suna da rawar da ba za a taɓa misaltawa ba wajen ƙarfafa tsaro da ƙarfin jamhuriyar musulunci ta iran ya ƙara da cewa tutar tsaro da tsayin daka za su kasance suna ɗage har zuwa bayyanar ma'abucin zamani imam mahadi allah ya hanzarta bayyanarsa kuma jaruman sojoji da waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu ba za su taɓa yin watsi da ita ba. ya kuma jaddada cewa shahidai ginshikai ne na alfahari da 'yancin al'ummar iran kuma sadaukarwar da suke yi tana wakiltar hakikanin tabbacin ɗorewar tsaron kasar. masu saurare kada ku sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin iran. shugaban ƙasar amurka ya bai wa takwaransa na ƙasar rasha kwanaki hamsin da ya kawo ƙarshen yakin da yake yi a ukraine shugaban ƙasar amurka donald trump ya bai wa rasha wa'adin kwanaki hamsin na kawo ƙarshen ayyukan soji a ukraine inda ya yi barazanar sanya takunkuman tattalin arziki mai tsanani da suka hada da haraji kashi ɗari cikin ɗari kan kayayyakin da rasha ke shigowa da su ƙasarsa idan har ba a cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba har zuwa wa'adin a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da sabon sakatare janar na nato mike rate trump ya sanar da wani gagarumin shiri na wadata ƙasar ukraine da ɗimbin makaman amurka da suka hada da na'urorin tsaron makami mai linzami na patriot ta rasha wato ta nato a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da ta shafi kasashen nato karkashin jagorancin jamus jaridar washington post ta nakalto daga wasu majiyoyi inda ta watsa rahoton cewa an kiyasta sabon kunshin taimakon sojojin amurka ga ukraine da ya kai kimanin dala biliyan goma kuma mai yiwuwa ya hada da izinin yin amfani da sabbin makamai na kai hare-hare ciki har da makamai masu linzami 18 na atok masu cin dogon zango da ake jibge a ukraine daga ƙarshe za ku ji cewa sojojin mamayar isra'ila uku ne suka sheka lahira a zirin gaza netanyahu ya bayyana hakan a matsayin maraice mai wahala rundunar sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta amince da cewa an kashe sojojinta guda uku tare da jikkata wasu uku na daban ciki har da wani jami'in soji a wani harin kwantan ɓauna da 'yan gwagwarmayin falasinawa suka kai kan yankin arewacin zirin gaza gidan radiyon sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ya nakalto majiyar soji na cewa sojojin mamayar isra'ila uku ne suka halaka da wasu da suka jikkata ciki har da wani jami'in soji kuma dukkaninsu sun fito ne daga birgediya ta 401 kuma sun halaka ne a cikin tankunansu a jabaliya da ke arewacin zirin gaza yayin da 'yan gwamnatin falasinawa suka ci gaba da mayar da hare-haren ɗaukan fansa akan haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da harba makamai masu linzami cikin kasar a haramtacciyar kasar isra'ila kuma suna sa an halaka sojojin na isra'ila ɗaya bayan ɗaya a gefe da shi kuma sojin haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da kai munanan hare-hare kan fararen hula a zirin na gaza tare da killace al'ummar da kuma ƙoƙarin hana su ko da ruwan sha lamarin da ruwa ya zama ruwan gwal a gaza saboda karancinsa sakamakon munanan matakan sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila karshen labarun duniya kenan. Toma da masu saurare yanzu kuma zamu shiga tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda zamu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san. sannan shirin duniyanmu a yau ya biyo baya sannan shirin wato shirin na shawarar iyali ko tarbiyyar iyali wanda da shi ne za mu karkare shirinmu na yau da fatan za ji daɗin shirye shirin namu a yi saurare lafiya. duk da cewa dai matsayar iran a bayyane take dangane da duk wani batu na tattaunawa wanda kuma kasar iran din ta sha bayyana cewa har kullum kofar ta abu da take domin warware dukkanin matsaloli ta hanyar diplomasiya maimakon yin amfani da karfin soji wanda kuma a bisa wannan manufa ne jamhuriyar musulunci ta iran din ta koma kan teburin tattaunawa aka kuma gudanar da tattaunawa kimanin zagaye biyar dangane da batun shirin ta na makamashin nukiliya tsakanin ta da kasar amurka wanda kuma raga an cimma wasu batutuwa waɗanda bangarorin biyu suka amince da su amma ana kan wasu batutuwa masu sarƙaƙiya waɗanda ba riga an gama warware su ba a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila tare da amincewar amurkan ta ƙaddamar da hari akan ƙasar iran bisa yunkurin cewa tana son ta kawo ƙarshen shirin iran na nukiliya ne wanda yake a matsayin barazana ga isra'ilan a cewar jami'anta a lokacin da suka ƙaddamar da wannan hari firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya fito ya faɗi ƙarar cewa sun ɗauki wannan matakin ne na gaggawa a daidai lokacin da amurka da iran suke gudanar da tattaunawa a kan batun shirin iran din na nukiliya da benjamin netanyahu ya ce ba za su bari har a cimma wata matsaya a kan wannan batu ba za su ɗauki matakin da suke ganin ya dace domin tabbatar da cewa sun dakatar da iran daga aiwatar da ruwan shiri wanda zai iya bata damar kaiwa ga matsayin aiwatar da shirin nukiliya na soji wanda hakan ke nufin cewa iran tana yunkurin kera makaman nukiliya ne a bisa zargin da isra'ila take yi ko kuma abin da take rayawa wanda kuma wannan zargi ne wanda ba shi da tushe balantana makama domin kuwa iran ta sha bayyana matsayarta kan cewa shirin ta na nukiliya shiri ne na zaman lafiya wanda baya da wata alaka da ayyuka na soji bugu da kare akan haka dukkanin ayyukan da iran ɗin take gudanarwa a dukkanin tashoshinta na nukiliya musamman ma dai waɗannan fitattu guda uku waɗanda su ne irin da ke gudanar da ayyukanta a cikinsu na tace sinadarin uranium da kuma aiwatar da sauran shirye-shirye ta ɓangaren nukiliya wato cibiyar nan ta fardo da kuma ta isfahan gami da natanz baya ga kuma akwai babbar cibiyar nan ta bushahar dukkaninsu cibiyoyi ne waɗanda suke gudanar da ayyukansu kacokaf a kan sanya ido na jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya babu wani abu wanda iran take gudanarwa a boye a cikin shirin nata bilhassali ma dukkanin abubuwan da take aiwatarwa tana aiwatar da su ne tare da haɗin kai da haɗin gwiwa da hukumar kula da makamashin nukiliya da kuma jami'anta masu sanya ido baya ga kuma dukkanin ayyuka ɗin suna gudana ne akan kamarori waɗanda hukumar ta riga ta kafa akan waɗannan wurare suna aiki sa'o'i 24 a kowace rana wanda hakan ke nuna cewa dukkanin shirye-shiryen da iran take gudanarwa shirye-shirye ne waɗanda suke gudana a kan gidan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya dukkanin waɗannan abubuwa suna karyata ƙaryata abinda netanyahu yake rayawa na cewa iran nan tana ƙoƙarin mallakan makaman nukiliya ne ta hanyar aiwatar da shan nata baya ga haka kuma irin matakan da amurka take ɗauka wanda ƙarara sun yi nuni da cewa siyasa ce ta harshen damu wannan ya kara bayyana lokacin da ake gudanar da wannan tattaunawa da kuma abin da ya faru na kai hari akan ƙasar ta iran amurka ta bayyana cewa tana so a cimma matsaya tare da iran domin tabbatar da cewa shirin iran din na nukiliya ya kasance bisa tsari da kuma samun karbuwa daga dukkanin bangarori na kasashen duniya ta yadda zai zama sun gamsu da cewa shirin iran din na nukiliya baya a matsayin wata barazana a gare su a dai lokacin da ake cikin wannan tattaunawa wanda dukkanin bangarori na ƙasa da ƙasa sun yi lale marhaban da ita da kuma ana maganar komawa akan ci gaba da tattaunawar daga inda aka tsaya kwanaki uku kafin wannan lokaci ne isra'ila ta kaddamar da munanan hare-harenta a kan iran wanda hakan ya yi sanadin shahadar wasu daga cikin manyan kwamandoji na rundunar sojin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma wasu fitattun masana nukiliya na kasar game da sauran fararen hula waɗanda su ne suka fi yawa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a iran sakamakon hare-haren isra'ila wanda da dama daga su mata ne da kuma ƙananan yara wannan ya ƙara tabbatarwa iran cewa irin matakan da take ɗauka na ganin cewa ta aiwatar da shirinta na nukiliya daidai da haƙoƙinta wanda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka huwace mata abu ne wanda yake tabbatacce kuma haƙƙinta ne halastacce domin kuwa dukkanin yunkurin da amurka da isra'ila suke yi to yunkuri ne na neman ganin cewa sun haramta mata wannan haƙƙi wanda dokoki na ƙasa da ƙasa suka huwace mata wannan ya sa iran ta ƙara tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya wajen yin amfani da wannan haƙƙi nata na sarrafa makamashin nukiliya domin ayyuka na farar hula da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamuran yau da kullum dai sun yi imanin cewa tabbas iran ta kai zuciya nesa kuma ta yi haƙuri daga dukkanin matsin lamba da take fuskanta kuma ta bayar da dukkanin haɗin kai wanda hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta bukata dangane da shirin nata to amma wani abin ban mamaki wanda kuma shi ne ake ganin cewa ya zama musabbabin abin da ya faru shine rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliyan ta fitar dangane da shirin na iran wanda babban darakta na hukumar rafael grossi ya rada rahotonsa dangane da makoma shirin iran din kuma ya miƙa shi ga alkalai na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda kuma bisa wannan rahoto na rafal grossi ne isra'ila ta ɗauki matakin da ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare a kan tashoshin nukiliya na ƙasar iran da kuma kisan jami'an soji da ma manyan jami'ai a ɓangaren kimiyya ta nukiliya wasu bayanai da dama da suka fito bakunan manyan jami'ai na ƙasar iran ɗin tun bayan bayanan da suka fito daga bakunan jami'an amurka na cewa ana shirin komawa a kan teburin tattaunawa tsakanin amurka da iran dangane da batun nukiliya ya tabbatar da cewa iran din ba ta da wata mummunan niyya amma dai tana da sharaɗa wanda a wannan karan tabbas su a kan gaskiya da kuma cika alƙawalla da kuma sanya ido na ɓangarori na ƙasa da ƙasa dangane da duk wata tattaunawa da kuma abin da za a cimmawa da kuma yadda za a iya aiwatar da wannan yarjejeniya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau goma sha biyar ga watan Yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Muharram na shekara 1447 hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 235 da suka gabata a rana irin ta yau a dai lokacin da ake cikin gwagwarmayar juyin juhali a kasar faransa masu juyin juhali suka rusa kurkukun bastel mai ban tsoro an gina wannan gidan kurkuku ne da nufin yin amfani da shi a matsayin wurin horar da sojoji na kasar amma daga baya kuma sarakunan kasar faransa suka mai da shi wurin azabtar da masu adawa da siyasar su amma bayan wannan bore a rana irin ta yau masu boran sun rusa wannan gidan kaso sannan kuma suka fitar da dukkanin fursunoni waɗanda ake tsare da su a cikin sa masu saurare ko kun san cewa shekaru 164 suka gabata a rana irin ta yau aka kammala aikin kera bindiga mai barin wuta ta farko a duniya wani ba amurke ne wanda yake aikin kere-kere mai suna cat link shi ne fara kera irin wannan bindiga wanda kuma za a iya harba harsasai masu tarin yawa a lokaci guda duk da cewa dai a lokacin bindigar tana sarrafa kanta amma daga bisani kuma bayan samun ci gaba na ilimin kere-kere a da wannan bindiga ta zama mai sarrafa kanta da kanta da sauri fiye da lokacin da a kera ta daga farko daga bisani amurka ta kara inganta kera wannan bindiga din ta yadda ta zama ɗaya daga cikin makaman da take sayarwa a duniya sannan kuma daga cikin nau'o'in makamai waɗanda take aiki da su a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da sa gabata a rana irin ta yau aka kawo ƙarshen mulki na tsarin sarauta a ƙasar iraki biyu bayan wani juyin mulki na sojoji wanda janar abdulkarim kasim ya jagoranta a yin wannan juyin mulki dai an kashe sarki faisal na biyu kuma firaministan kasar iraq na wannan lokaci wato nuri sa'id sannan kuma aka kashe wasu da dama daga cikin waɗanda suke tare da wannan masarauta kamar yadda kuma aka kakkaɓe hannun dukkanin wasu waɗanda suke tafiyar da lamura na gwamnati a wancan lokaci a ƙasar iraki a ƙarƙashin masarautar sarki faisal na biyu bayan da lamura suka lafa janar abdulkarim kasim ya kafa tsari na jamhuriya a iraki maimakon tsari na sarauta tsarin da ya kafa da ya gina ne akan aƙida ta 'yan kasanci a ƙarƙashin mulkin soja hakanan kuma lamura dai suka ci gaba da tafiya a kasar iraki har zuwa shekara ta 1963 wanda kuma a lokacin ne ɗaya daga cikin manyan na hannun damarsa wato abdulsalam arif ya yi masa juyin mulki ya kuma hambarar da shi sannan kuma ya yi juyin mulkin ne wanda aka kashe abdulkarim kasim daga wannan lokaci ne kuma abdulsalam arif ya fara mulki a kasar iraki masu saurare ko cewa shekaru takwas suka gabata rana irin ta yau allah yi wa maryam marzikhani wata masaniya a kan al'amura da suka shafi kimiyya 'yar kasar iran rasuwa an haifi marzikhani a ranar uku ga wata na mayun shekara ta 1977 a birnin tehran kuma ta yi ƙuruciya bisa sha'awar adabi da kuma rubuce-rubuce amma a makarantar sakandare a lokacin ta shiga makarantar farzigan an gabatar da ita a matsayin wadda ta san lissafi sannan kuma ta taka muhimmiyar rawa a bangare daban-daban na kimiyyar lissafi nasarar ta samu a gasar olympics ta duniya ta kai ga jami'ar fasaha ta sharif sannan kuma ta samu ci gaba inda ta tafi jami'ar harvard sannan kuma ta ci gaba da karatunta a can ta kammala digiri na uku a ƙarƙashin kulawar coach Marlin a fannin ilimin lissafi da kuma sanin na'ura ta kwamfuta. A cikin shekara ta 2014, Mirza Khani ta kasance mace ta farko 'yar asalin kasar iran wadda ta samu lambar yabo mafi daraja a duniya a fannin lissafi ta kasance farfesa a jami'ar stanford a shekara ta 2013 ne da aka tabbatar da cewa tana dauke da cutar kansa ta nono sannan bayan wasu 'yan shekaru da ta kwashe tana fama da wannan cuta ta rasu a ranar 4 ga watan yuli na shekara ta 2017 tana da shekaru 40 a duniya mutuwarta tana a matsayin wata babbar asara ga bangaren ilimi na kimiyya a duniya sannan kuma baya ga haka abubuwa da dama waɗanda ta aiwatar suna nan a wallafe wanda ake ci gaba da amfani da su a bangaren kimiyyar lissafi a jami'o'i daban-daban na duniya daga ƙarshen masu ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara wa'adi na farko na majalisar kwararru masu zaben jagora a kasar iran aikin wannan majalisa ne shine nada shugabanni waɗanda suke sanya ido akan yadda ake gudanar da ayyuka na wannan majalisa kuma idan shugabanci ya kasa sannan kuma bai cika sharaɗa na kundin tsarin mulkin kasar iran ba to ita wannan majalisa za ta yi ɗaukar mataki na korar jagora daga cikin abubuwan da ake bukata na wakilai na wannan majalisa ta kwararru shine ilimin addinin musulunci da kuma kaiwa mataki na ishtihadi da kuma fahimtar siyasa ta duniya da kuma sanin al'amura na yau da kullum jama'a ne suke zabar mutane waɗanda suke zama wakilai a wannan majalisa na tsawon shekaru takwas sannan kuma ana gudanar da babban taro watanni shida a kowace shekara zaben wakilai na majalisar kwararru a ƙasar iran wani abu ne wanda yake sananne sannan kuma karbabbe a wurin al'ummar kasar iran domin kuwa jagora wanda yake matsayin babba a ƙasa yana a matsayin mutum wanda aka zaɓa saɓanin yadda ake bayyana shi a matsayin mutum wanda yake naɗa kansa kuma yake jagorantar mutane ba tare da amincewarsu ba shi mutum ne wanda al'umma suke zaɓa ta hanyar wakilai waɗanda al'ummomi ne suke zaɓar su sannan kuma yana da wani wa'adi wanda idan ya kai shi to waɗannan sukan ƙara jaddada masa wa'adi na ci gaba da kasancewa jagora ko kuma a sabke shi a naɗa wani wanda shine abin da yake rubuce a cikin kundin tsarin mulki na ƙasar iran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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jami'an majalisar ɗinkin duniya biyu sun bayyana kashe-kashen gilla killace yankin gaza da kakaba yunwa da lalata gidaje da kuma jefa bama-bamai kan tantunan 'yan gudun hijira a zirin gaza da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a matsayin hauka rashin da'a da kuma kisan kiyashi daraktan hukumar unfpa a yankin larabawa laila bakar ta shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa idan aka ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai yayin da ake ci gaba da yin kisan kare dangi a gaza dukkanin duniya tana cikin rashin da'a bakar ta yi nuni da cewa faruwar kisan kiyashi a shekara ta 2025 abu ne da ba za amince da shi ba kuma ba za a iya fahimtarsa ba kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa ba su iya kai kayan agaji zuwa yankin teku duk da yawansu kuma waɗannan ƙungiyoyi suna fuskantar cikas daga haramtacciyar ƙasar isra'ila A cikin wannan yanayi Majid altawal mataimakin wakili na musamman na asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a Falasɗinu ya shaida wa gidan talabijin na Al cewa abin da ke faruwa a Gaza hauka ne kuma dole ne a daina. Yana mai nuni da cewa bakwai daga cikin asibitoci 36 a Gaza suna aiki a wani bangare. bakar ta bayyana cewa asibitocin fili guda hudu ne suka rage asirin gaza tana mai bayanin cewa mata a gaza ba su da sauran damar rayuwa kuma ana iya rasa dimbin yara mataimakin wakilin na musamman na asusun unicef ya goyi bayan hakan yana mai bayyana cewa adadin yaran da ke fama da rashin abinci mai gina jiki wato ya karu daga 5,200 zuwa 2,800 a cikin wata guda kacal ofishin yaɗa labarai na gwamnati a gaza ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa hadarin yunwa yana karuwa kuma ana barazanar halaka dubban ɗaruruwan mutane da suka hada da ƙananan yara dubu hamsin bakar ta kara da cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na buƙatar cikakken damar shiga yankin gaza domin hana kisan kiyashi bakar ta kara da cewa kungiyoyin kasa da kasa na bukatar cikakken damar shiga yankin domin hana kisan kiyashi tana mai cewa shirin farfado da yankin na gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo da wahala waɗannan kalamai sun zo ne daidai da wata sanarwa da ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya suka fitar da ke nuni da cewa ƙarancin man fetur a gaza ya kai matsakaicin matakai yana yin barazana ga hanyar rayuwa ga mutane miliyan biyu da dugo ɗaya da ke cikin gab da fuskantar masifar yunwa sanarwar ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa idan babu isasshen mai ayyukan jin kai na fuskantar rugujewa gaba ɗaya a wani rahoto da aka fitar yana nuni da cewa yunwa ta kashe mutane miliyan 1.25 tare da yin barazana ga yara 650 a gaza ofishin yaɗa labarai na gwamnatin a gaza ya bayyana cewa a daidai lokacin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta killace yankin gaza inda ya shiga kwana na 133 a jere alƙaluma sun nuna cewa sama da yara 650 ne ke fuskantar barazana kai tsaye ta hanyar taɓarɓarewar rayuwa wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gargaɗin wani bala'in jin kai da ke barazana ga rayuwar dubban ɗaruruwan mutanen gaza ofishin yaɗa labaran ya tabbatar da cewa gwamnatin mamayar isra'ila na ci gaba da toshe hanyoyin shigar abinci da magunguna da man fetur gaba ɗaya sama da watanni uku lamarin da ya ƙara ta'azzara barazanar yunwa da ƙaruwar adadin waɗanda ke mutuwa sakamakon yunwa da ƙarancin magunguna ofishin ya bayyana cewa manufofin 'yan mamaya sun hada da ana shigar fulawa madarar jarirai da kayayyakin kiwon lafiya a wani bangare na abin da ya bayyana a matsayin tsarin kakaba tsararriyar masifar yunwa a daidai lokacin da kusan mutane miliyan 1.25 ke fuskantar matsananciyar yunwa kuma kashi 96 cikin ɗari na al'ummar gaza na fama da karancin abinci ofishin yada labarai na gwamnati ya yi allah wadai da kausar murya kan waɗannan laifuffuka da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi wa sama da mutane miliyan biyu da ɗigo hudu a zirin gaza tare da ɗora mata alhakin aikata laifukan kisan kare dangi da kuma masifar yunwa ana ta bangaren karamar hukumar ta gaza ta yi gargadi game da mummunar illar muhalli da kiwon lafiya na ci gaba da zubar da ruwan najasa a bakin teku bayan da hanyoyin gudanar ruwa suka lalace gwamnatin mamayar isra'ila tana lalata hanyoyin ruwan sha da na gudanar najasa a yankin zirin gaza lamarin da ya ta'azzara matsalar ruwa da yawaitar gudanar najasa a fili rugujewar ta hada da kayan aiki tashoshi hanyoyin sadarwa da bututun mai da na na'urorin hasken rana baya ga lalata muhalli da tashoshin da suka yi hukumar ba da agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta kuma yi gargaɗi kan illar da ke tattare da kiwon lafiya sakamakon rashin tsabtaccen ruwan sha babu sabulu babu ruwa mai tsabta yara a gaza ba sa iya yin wanka da kyau saboda kulle-kullen da ake yi in ji unrwa a wani sako da ta wallafa a shafinta na facebook wannan ya hada da cunkoso a matsuguni kuma lokacin zafi na iya haifar da mummunar illa ga lafiya in ji ta ta ci gaba da cewa dole ne a ɗage masifar killace yankin dole ne a bar hukumar unrwa ta ci gaba da kai kayan agaji da suka hada da kayayyakin tsafta zuwa gaza tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne gwamnatin mamayar isra'ila ta fara yakin kisan kiyashi a gaza wanda ya hada da kakaba masifar yunwa barna da kuma tilasta tilastawa falastinawa yin gudun hijira kuma ta yi biris da dukkanin kiraye-kiraye da umarnin da kotun duniya ta bayar na dakatar da su kisan kiyashin da amurka ke mara baya ya yi sanadin mutuwa tare da jikatan falasinawa sama da dubu ɗari da da casa'in 195 yawancinsu yara da mata kuma sama da dubu goma suka ɓace dubban ɗaruruwan mutane ne suka rasa matsugunansu kuma yunwa ta kashe mutane da dama ciki har da ƙananan yara da dama hukumar unrwa ta yi gargadi a fagen kiwon lafiya sakamakon karancin ruwa da matsugunai da cinkoson jama'a a gaza hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta unrwa ta yi gargaɗin cewa mummunan illar lafiya a tsirin gaza sakamakon rashin tsabtataccen ruwa da sabulu da cinkoson matsugunai da kuma lokacin zafi a lokacin da sojojin gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da killace yankin wata sanarwa da hukumar ta fitar a dandalin x ranar asabar unrwa ta sake ta bukatar ta na janye killace gaza da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi tare da ba da damar ci gaba da kai agajin jin kai ciki har da kayayyakin tsabta. hukumar ta unrwa ta bayyana cewa yaran falasinawa a gaza ba sa iya yin wanka da kyau saboda rashin tsabtaccen ruwan sha da sabulu sakamakon killace yankin da ake ci gaba da yi hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta jaddada cewa cikar matsugunan 'yan gudun hijira da kuma zafin bazara a gaza na iya haifar da mummunar illa ga lafiya tsarin kiwon lafiya na gaza na fama da rugujewa gaba daya sakamakon har-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa da gangan kan sauran asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da suke yankin da kuma hana shigar da magunguna da kayan aiki har ila yau gaza tana fuskantar hadarin rufe sauran asibitocinta da cibiyoyin kiwon lafiya saboda taɓarɓarewar matsalar man fetur sakamakon rufe mashigar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi tun watan maris ɗin da ya gabata tun a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne haramtacciyar kasar isra'ila ta fara yakin kisan kiyashi a gaza wanda ya hada da kakaba masifar yunwa barna da kuma tilastawa falasinawa yin gudun hijira kuma ta yi biris da dukkanin kiraye-kirayen da ake mata da umarnin da kotun duniya ta bayar na dakatar da waɗannan muggan laifuka asusun kula da ƙananan yara na unicef ya bayyana cewa a kowace rana ana kashe yara 27 a gaza kakakin hukumar unicef a palestino kazim abu halab ya ce ana kashe yara 27 a kowace rana a zirin gaza tun farkon yakin a watan oktoban shekara ta 2023 abu halab ya kara da cewa a wata hira da ya yi da talabijin ta aljazira a ranar juma'a da ta gabata ya jaddada cewa bayan wani bayani kan kisan gilla da ake yi a gaza saboda yawaitarsa ya kara da cewa sama da yara dubu biyar a gaza sun fada cikin matsalar rashin abinci mai gina jiki a watan mayu kadai bisa alkaluman kididdiga da ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya wallafa tare da haɗin gwiwar unicef da ofishin kula da kayayyaki harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha sun bayyana cewa an kashe fiye da yara dubu goma sha takwas tun farkon fara kai har-haren wuce gona da iri kan gaza a watan da ya gabata ne ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya bayar da rahoton cewa yara sittin da shida ne suka mutu sakamakon rashin abinci mai gina jiki saboda killace yankin da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi a zirin gaza wanda ke hana shigar da kayan masarufi ciki har da madarar jarirai makaman yakin sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da laƙume rayukan ƙananan yara a gaza a daidai lokacin da wasu alƙaluma masu ban mamaki da suke bayyana irin bala'in jin kai da ke fuskantar ƙananan yara sama da miliyan ɗaya a yankin da aka yi wa ƙawanya alƙaluma sun nuna cewa an kashe yara 322 a cikin kwanaki goma kacal bayan rugujewar yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta yayin da aka kashe yara 130 a rana guda wato ran 18 ga watan maris wanda shine mafi muni a kullum da ƙananan yara ke mutuwa tun bayan barkewar yakin wannan hari bai taƙaita ga rayuwar yara kawai ba amma ya kai ga ainihin abin da suke rayuwa fiye da yara dubu da biyar a gaza ke fama da matsananciyar rashin abinci mai gina jiki a cikin karancin abinci da rugujewar tsarin kiwon lafiya sakamakon killace yankin tare da ci gaba da gudanar da ayyukan soji da ake yi bugu da ƙari kuma kashi 95 cikin ɗari na makarantu a zirin gaza ko dai an lalata su ko kuma ba su aiki gaba ɗaya abin da ke hana dubban yara 'yancinsu na ilimi da kuma barazana ga makomarsu gaba ɗaya tare da mantawa da su masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tarbiyyar iyali Na sauraro salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri janin awul kunya na fara gabatar muku da shi a cikin makon da ya gabata na fatan an fara jin daɗin shirin da ya kamata wanda yake zuwa muku daga daidaiwan boh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran allah ya ƙara mana tsimi da dauriyan sauraron wannan shirin shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro da ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyya iyali bisa tsarin muhammadiyya muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraron mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a farkon shirin mun riga mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin kano malam isa usman makama inda a wannan makon za mu ci gaba tare da shi Alhamdulillahi ala ala'i wa salatu ala nabi wa ala to magana kan cewa musulunci addini ne na rayuwa wato ma'ana saɓanin sauran addinai musamman da suke na gargajiya da ɗan adam ya ƙirƙira addini yana karewa ne a cikin kwanoni hudu na gurin bauta da wannan ya za taɓa har addinai da suke saukakku masu da saboda wasu abubuwa da suka faru na tarihi da kuma rauni irin na ɗan adam shi dai ƙur'ani ya nuna mana cewa da sallah da zakka da azumi da duk wani abu da za a yi na sadaukarwa da rayuwa gaba ɗaya da mutuwa gaba ɗaya na allah ne ta'ala wannan shi ke nuna cewa kenan musulunci ya gama komai da komai shi sa zuwa wani tsari na dangantakar ɗan adam da ɗan adam akwai dokoki zamantakewa ma'amala tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin magidanta da mata yanzu duk wani abu da ka sani a ciki rayuwa gaba ɗaya musulunci na da magana a kansa kuma dokokin da aka tsara na halayen kirki duk don a kyautata zama ne shine ma malamai suke cewa da bayan ƙasa zai cika gaba ɗayansu da annabawan allah da ba za ka taɓa jin wani yaƙi ba ko ta rigima saboda kowa zai kiyaye dokar dangantakarsa da ɗan uwansa akwai masalsalin halayen kirki musamman guda biyu ɗaya gaskiya ɗaya kyauta wato faɗin ƙarya aka ce sifa ce ta waɗanda ba su ba da gaskiya ba kamar da alkur'ani ke nuna wa inda ma fitar da alkaziba lazina la yu'minun ga masu ƙirar ƙarya su ne zai waɗanda ba su ba da gaskiya ba haka ne imam sadiq alaihi salam yana cewa laisa fil jannati bakhilun wa laisa fil nari sakhiyun aljanna babu marwaci sannan a wuta babu mai kyauta to waɗannan suna daga cikin abubuwa masu yawan gaske na tsara zaman kewa tsakanin ɗan adam da ɗan adam muhimmi a cikin zaman mutane shine a ga yadda mutum zai haƙura da cutarwar bayan allah duk mutumin da kuke tare da shi ka tuna cewa shi ɗin nan aya ce daga cikin ayoyin allah saboda haka ko da wani abu zai yi na ƙi zama abin kake ƙi ba shi ba saboda bai kamata ka ƙi ayar allah ba sa'annan rayuwa ta sufanci da nufin keɓewa daga mutane kwata-kwata mutum ya yanke to Ladan ta ɗan kaɗan ne ainihin ba za a ce babu lada ba amma ɗan kaɗan ne ainihin ba za a kwatanta da rayuwar zama cikin mutane ana haƙuri da cutarwarsu ba ana amfanar da su saboda amfanar da ɗan adam da amfanar da duk wani mai rai a nan gara ɓasa shiga aljanna take an ba mu ƙisoshi masu ban mamaki a cikin addini kamar ƙisar wasu abokai guda biyu ɗaya ya zama su ware bayan gari ya zauna yana ta ibada da hadimai da kuma ya zauna cikin gari yana bautar allah yana haƙuri da al'umma har ya hau kan ga sarauta wancan sufi na cikin daji ji labari ya aiko da hadiminsa da wasiƙa a kai masa abin da ke cikin wasiƙar shine san duniya ya kai ga har yanzu sarauta ma ake nema a haukan kujera to ko da aka kai wasiƙa shi wannan basaraki bai ma buɗe wasikar ba balantana ce ya karanta kawai bayan ta yi juya sai rubuta amsa kai ne duniya ta yaudara saboda riya ka kasa zama cikin mutane ka ware cikin daji don ka gaya mutane kai na allah ne don aikin nan yana dawowa sai wannan sufi ya ga wasikar da ya bayar ita ce dai aka dawo da ita sai ce ya ce ce ko buɗa ma karanta bai yi ba kai juya bayan ta yi rubuta wannan amsar yana gani sai hankalinsa ya tashi wato kusanci da ubangiji da ke tsammani wancan ya sha gabansa to irin waɗannan kisoshi suna nan barkatai da suke nuna cewa wanda ya haƙuri da zama a cikin al'umma da ya tare da su yana haƙuri da cutar su yana kuma amfanar da su ladansa Allah kaɗai san iyaka loma ɗaya da aka ciyar da miskini da yake bara don an auna ta da ibada ka ta shekara guda sai loma ɗaya nan ta rinjaye ta. to madalla muna da hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran karkashin hausa tv inda muke ci gaba da tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalen da ke birnin kano inda malam zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a fahimci to sai magana dangane da abin da yake rike al'umma shine wato siyasar al'umma in kana hira da wanda ba musulmi ba har ka kuskura ka bude baki kake maganar mutane sun yadda Allah ba sa tuna Allah cikin harkokin siyasar su mamaki ka rufe shi ka ce na ce to ina ruwan Allah da siyasar mutane to wannan wani abu ne wanda ya faru musamman a cikin addinin Kirista saboda a da can baya jagororin coci su ne kuma jagororin al'umma siyasar al'umma daga coci ake tsara ta ta aka samu lokaci da malaman coci suka zama sun yi rikon sakai na kashi da damuwar al'umma ya zama na kamar zalunci shi yake gudana to da aka samu juyi aka ture su gefe sai aka kokarin ware siyasa daban addini daban ba saboda asalin abin haka yake ba saboda alinjila za mu ga maganganu irin waɗannan kamar faɗi cewa the righteous shall inherit the earth ko the meek shall inherit the earth wannan fasara ce ta aya a cikin alkur'ani ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون cewa to mun rubuta a cikin zabura bayan an mutu cewa ƙasa bayan allah na managarta su zasu gaje ta to abin da linjila take faɗa da abin da ƙur'ani tabbatar a yana nuna cewa kenan mallakar bayan ƙasa wato mulkin ƙasa da sarrafa dukiya da tsarawa al'umma zamantakewa duk na mummunai ne wato bayan allah su za su yi a wani gudun nigeria tana cewa when the righteous are in power the people rejoice wato waɗanda sa bayi suka karɓi mulki sai al'umma su rika farin ciki idan babu alaƙar siyasa da addini zai kawo managarta bayan allah su karɓi siyasa wannan shi ke nuna cewa kenan wato siyasa da addini ba a raba suke ba larura ce ta sa aka raba ba asali ba to irin wannan abin ya kutso cikin musulunci musamman salafawa za ka ji suna karanto hadisai na karya cewa annabi ya ce wajibi ne abu shugaba ko azalimi ne ko fajiri ne matukar yana sallah biyar a cikin al'umma wannan hadisi kirkirarre ne ya saba da ka'idoji na qur'ani da kira-kirayen hadisi na a yunkura a tashi a yi gama da azzalumai saboda a ceci yara da masu rauni da suke addu'a Allah fitar da su daga alƙaryatu na azalman shugabanni kuma ba mamaki wannan hadisi kirkirarsa ta makara ainin ainin ka iya ce babu shi a zamanin kalifofin nan guda hudu amma a zamanin da ake ganin kamar wato za a samu tangarɗa musamman zamanin yazidu saboda haka aka shirya masa abin da zai zama kariya gare shi saboda saba alkawari na cewa mulki zai dawo hannun banu hashim bayan mutuwar ma'awuya to wani alkawari ba ainihin cika shi ba saboda haka kenan a kwashe kwakwalen wawaye su kasa fahimtar waye ke cancanci su mara masa baya kuma hakan ta faru ya zama na imam hussein wanda dalilin su aka kiri wani hadisi na karya ya zama na ya cutu ya kai ga samun shahada maɗaukakiya lamarin gwari-gwari ta masu raro ga shi dai malamin ya fara gano bakin zaren da lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan mako malam isa usman makama ɗaya daga cikin malaman ahalul beci a birnin kanan dabu a madadin hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran

Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Ali Imran aya 104 mpaka aya 105. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal takum أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا بعد ما